ne da shi ne wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من أبسط النفس على مكروهها كان الغني كان الجنى أولى به من ال... كان الجنى قرينه حيث انتوى نعم من أبسط النفس على مكروهها duk wanda ya karkatar da ransa zuwa ga abin da take kyama ya karkatar da ransa zuwa ga abin da take kyama wadata zai zama to shine abokin haɗin shi duk inda ya dumfara a gari kasan galiban rai ba ta son wahala to idan mutum ya karkatar da ran shi zuwa ga abin da take ki na wahala to zai zamanto wadata zai zamanto abokin haɗe shi duk inda ya dumfara ita rai ta fi so kawai tana kwance ta kwashi gara basa hmm? za ga mutum baya san aikin wahala bai san kaza bai san kaza amma idan mutum ya dage wannan abin da baya so din sai ya karkatar da ranshi zuwa ga wannan abin ya dage ya yi to wadata zai zama su abokin haɗin da inda ya dumfara eh. na mallam ya fi fa'in da inda hayi kwadiri da ƙasar tsarin ya su kuɗa mallam ya ƙi indanta hayi ƙadari duk wanda bai tsaya ba a wajen ƙurewan ikonsa bai tsaya ba a wajen ƙarshen ikonsa da kafa da anahun fasihatul khutba fadadan ainihin fadadan zambiya za su takaitu a gare shi me zambiya fadadan zambiya me zambiya taku wala hudu wata shaytan kada ku bi zambiya na shaytan kada ku taka wurin da shaytan ke takawa an gano ni ku to duk wanda bai tsaya a wajen ƙarshen ikonsa ba to fada ɗan zambiya za su zama takaitattu a gare shi an gane mutum ce shi ga iya mutum ba zai ci mutum ya samu kanshi ga iya inda zai iya duk mutumin da yake ganin zai iya komai to za ga abubuwan da ake ganin sun gagari wasu mutane shi zai iya yi an gane kenan mutumin da yake da confidence an gane duk abin da ya ga ana yi shi ma ya ce to in na yi zan iya to za ga zan biya abubuwa masu faɗi wa ake ganin ba kowa zai iya yi ba sai zama to kusa kusa gare shi ya iya yi amma mutumin da kullum kawai zan ci ba zan iya ba gaskiya ni na hau na haƙura da shi gaskiya ni zan yi karatu amma gaskiya na hau nan gaskiya inda yanke shi ne karatu na fasa shi ya riga ya sa makan shi ba zai iya ba hmm? kuma ilimin boko ne lissafi to koda da ana bayani ba zai saurara ba shi ai ba namu bane wannan kama wanda ya dauka dun wahalar abu tun da dan adam ya yi zan iya to za ga abu mai wahala abu mai nisa zai zo kusa da shi shi ne mana wanda bai tsaya a wajen iyakacin ikonsa ba an gani dan zambiya za su zama to sun takaitu a gari sun zama su takaitattu من zayya al'azuma jana li nafsihi nadamatan alzagu min safi zaka ko alzau wanda ya tozartar da himma jana li nafsihi nadamatan zai taso wa kanshi nadama alzau wanda ya kuna min safi daga ainihin kunan nan na ainihin harshen wuta wanda ya fi zafi fiye da kunan nan na harshen wuta idan mutum ya tozartar da nadama a himma ya zama to shi komai baya yin himma a kan shi da abin da ya dauka baya bashi muhimmanci to zai taso wa kanshi wani irin nadama wanda ya fi kuna akwai nuska alzabu wanda ya fi sara amma wanda ya fi kyau alzau wanda ya fi zafi fiye da kunan nan na harshen wuta an gani kenan mutum ana so duk abin da za ka yi shi ka yi shi da kyau idza kun tafi amri fa kun fiji in ka kasance cikin al'amari ba lalle ka dauki al'amarin da muhimmanci in za ka yi za ka yi in ba za ka yi ba za ka yi ba kar ya zama to mutum ya yi abu rabi da rabi an gani in za ka yi ilimin addini za ka yi shi da kyau in za ka yi sana'a ka fahimci abin da kyau duk abin da mutum ya fahimce shi da kyau kai kanka za ka ringa jin daɗi wajen gudanar da shi ko yanzu kayi abu rabi da rabi kamar irin abubuwan da ke faruwa yanzu a najeriya galiban za a kira mutum profeso a wani fanni amma bai tsaya ya ba fannin muhimmanci ba yana lecturing to da zai shiga ajiye lecturing ba abin da zai iya faɗa bai da ilimin da zai ba da karatu da duka wai ce dama jami'a ba dole ba ne abin da a ce an karantar da ku abu yanzu kawai ni zan ba ku course outline ne kawai kawai zai je kwafa ne kawai jibbu da sai ya bai iya ba dama bai iya ba lai karanta da kai kuma a haka ya zan profesor kuma gashi an ba shi darasi ana so ya karanta sai ce shi zai ba ku course outline ne dama ai jami'a lecturing ne eh ba teaching ba to in lecturing ne mutum ya zauna gida ma a bashi mana me yadda zuwa jami'a ya wahala da kanshi ai kana profesor ya kamata ɗalibai su ji ɗanɗanon ilimin ka to wanda ga shi profeso ne amma baya tsayawa ya bayar bai da shi fakin shi layu ne an kuma ya gabata ce jami'a sun cire wannan maganar con outline din nan wani ya je bai iya ba kila a jami'a zai iya sai ya wanda ya ce mas a jami'a ya iya mas ya gaba sakandare gaba ɗaya da gane mas amma ta hanyar malamin wani ƙwararren malami da ya karanta da su wallahi a nan da ya iya mas har ya zama to yana iya karantar da shi an gano wani ku to wannan wayan na cause of din nan yana daukan abubuwa guda biyu in ma kai ka sa lalle ne ka iya ko kuma san san baka iya ma dama kawai ka kwanta a gida ka ce kawai je ku canza jaraba za mu haɗa wajen jarabawa ana yi kuma a najeriya ne kaɗai ake yin wannan amma kaji kasashen turai profesor zai tsaya ya karantar da kai nuna ma iliminsa dole ka ji a jikinka to mutumin da ya maka wasu afla'i me za ka ji a jiki cewa shi malamin ka ne wani fa'ida ina zan gaji ce ga ga lecturer na me ya karanta da ni ni na je na wahalar kaina na ya miƙa ma ya kara gaba kai za ka samu wani malami ka samu wannan ka samu wancan ka samu wancan to amma in ka iya ba za ka rinka so ma ka yi lecturer din saboda kafin duk abin da mutum ya gane da kyau ba zai yadda ya bashi haka nan ba kaga mutum yana gudu da magana ko ɗalibi kaga bai san zuwa makaranta ka bincika bai ganewa galiban in ɗalibi ana karatu yana ganewa za kullum yana so ya zo saboda ya fa'idantu hmm? to wanda shi ne ka'ida galiban za ka ga wasu lakcirori suka ce an ɗan yi hayaniya ba ku ce ke shiga aji kuma hayaniya sai jaraba za mu haɗu da ku fa ni ba ku haɗa ba ya gama daga nan sai kawai zai baku da kai ba kawai ke tafi ta ai rashin kunya suka mutu na man na ta bil ujubi qura akhlaqi man na ta qura akhlaqi bil ujub duk wanda ya rataya igiyan urwa urwa shine mufrad qura kuma jam'i duk wanda ya rataye igiyoyin ɗabi'unsa da jiji da kai ya rataya ma igiyoyin ɗabi'unsa ya rataya musu jiji da kai ni ɗan kurar maka za a rataye igiyan nan na kyama zuwa ga wannan igiya za a rataye igiyan kyama zuwa ga wannan igiya ɗin kuma na idan mutum ya sa jiji da kai ne ɗabi'ansa to mutane za su kyamace shi ko da mutum na da kuɗi sai yana alfahari da wannan kuɗin za a kyamace shi mutum yana da ilimi sai yana alfahari da wannan ilimi za a kyamace shi amma idan mutum yana da tawazu Allah ya bashi wadata amma ya saukar da kanshi Allah ya bashi ilimi ya saukar da kanshi za ga wannan mutumin ya samu daraja wajen al'umma ce wallahi mutumin kirki gashi Allah ya bashi wadata amma baya wulakanta mutane Allah ya bashi ilimi amma wallahi yana da tawazu sosai sai ga mutane suna son ka an gani sai mutum ya zama to an ce kada mutum ya zama kamar hayaki hayaki ba mai bukatar shi amma shi yana kai kanshi sama kullum hayaki sama yake ina shi ogani to bai bayi da kai yana dawo mutane amma shi yana ganin shi sarki ne ana kunna wuta ga hayaki ya yi sama hayaki mai girman kai a gani wani ku to kullum za ka shi mutum mai girman kai kullum shi ne ba wanda ke cewa wai rawanin ya yi zaune mawaki mutum bai kai mataki ba amma girman kai shi ya nuna ya kai Na na yace ah, man tala farqu muntaha foka na man tala foka muntaha bi basri a ajaza hu ne lujuna bal halkasa ko bal halkusa duk wanda ya tsawaita fiye da ƙarshen ikonsa wanda ya tsawaita fiye da abin da ya fi ƙarfin shi lailu duna samun na kusa zai gagare shi bal har kusa balle ko na leza mutum ya zo ya ɗauki kayan da ya fi ƙarfin shi tun mutum ya ɗauki kayan da ya fi ƙarfin shi ba zai samu ba zai samu na kasa balle na sama kuma gaba ka zo ka fara karatu daga muktasar a cikin ba za ka iya kawai biyo balle muktasar farko fara nahawunka da alfiya ka fara an gari ya ka fara da alfiya alfiyan ba zai samu bugalin nahawul wabe ba wani ba wan kenan an gari wani bu ta shi ne duk wanda ya tsawaita fiye da ƙarshen ikonsa ga iya karatun kanan sai ka zuka ka wuce nan to nailu duna samun na kusa a da zai gagare shi balle kuma na nesa na'am la man asafa an-nafsa ala makruhiha duk wanda ya karkatar da rai zuwa ga abin da take ki na'am kana ghina farihu wadata zai zama shine abokin hadin shi duk inda ya dumfara man lam yaqif inda shihai qadri duk wanda bai tsaya a wajen karshen ikonsa ba na fasihatul khuda fadadan zambiya za su zama su takaitu a gare shi man zayya al-hazma jara bi nafsihi duk wanda ya tozartar da himma janali nafsi nadamatan zai taso wa kanshi dama. aidan wanda ya fi sara ko kuma alzau wanda ya fi kuna wanda ya fi zafi fiye da kunan nan na harshen wuta man nasa bil ujubi ura akhlaqi duk wanda ya rataya ura akhlaqi igiyar dabi'un su bil ujub da jiji da kai za a rata igiyar nan na kyama zuwa ga wannan igiya kowa zai kyamace shi man fara duk wanda ya tsawaita fiye da ƙarshen ikonsa samun na kusa zai gajiyar da shi bal har kusa balle mana nesa shiriniya tola balle خلاص ايه كمان bal halkusa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آخر قد فز من كان قبله فأخذ به الله الصليب وأهله وغل يد ذي غدرة أوائد هذا الدار أوائد هذه الدار قد خرق له فغرته فغرته للنبي والكف للنبي a ta akirar manzon salasalam ya zo shi ne ƙarshe amma kuma yarin jayi wanda suka zo gabanin shi annabi shi ne ƙarshe a wajen aiki amma a wajen daraja yarin jayi wanda suka zo gabanin shi duk sauran annabawa suna ƙasa da shi ba ka zaɓi illahu salim sai Allah ya kunyata cross bihi da taimakon annabi da mutanen cross sai Allah ya kunyata cross da mutanen cross bihi kenan Allah ya kunyata addinin Kirista da masu bin addinin Kirista ta hanyar zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda sun riga sun gina addini akan ƙarya cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah sai manzo Allah ya zo ya tona asiri annabi Isa ƙarya aka yi masa annabi Isa bai ce shi Allah bane ko bai ce shi dan Allah bane ko na'am ka Qur'ani gaba ɗaya ya zo ya nuna mana hakikanin aqidan annabi Isa to da ba don qur'ani ya zo ba da kiristoci sun yi ta yaudarar mutane da cewa annabi isa a ƙidan shi ne shirka sun bai da annabi isa ya zama mushriki kuma yana kira zuwa ga shirka din hmm? sai Allah ya nuna mana ta hanyar alqur'ani annabi isa ya kira ne zuwa ga abauta ma Allah shi kadai abauta ma Allah shi kadai kada a yi shirka an gane ku وغل يده في غدرة إيران وقتله قتله وغل يده وغل يده في غدرة وقال يده yawa yada wa annabi ya daura hannayen da makulun biyu kenan wa galla huwa manzo sallallahu alaihi ya daure hannayen zigazarati ma'abocin yaudara wanda ya nufin ya kashe shi ya daura hannun ma'abocin yaudara da ya nufin ya kashe shi a wa'ido hazita wato al'adun wannan gida na duniya an keta su gare shi al'adun wannan gida na duniya an keta su gare shi ne ake nufi da wannan kawar al'ada ga yadda al'ada yake amma kuma manzo Allah yakan ta al'ada ko in an ce abu kari al'ada Kaman ga al'ada ɗan adam jariri baya magana ko in ga jariri yayi magana ya zambe ya zama kari al'ada ya keta al'ada ga al'ada mutum baya tafiya kan ruwa yadda mutum ke taka ƙasa ya ringa tafiya kan ruwa haka ya saba ma al'ada kaga mutum yana taka ruwa yana tafiya haka nan wannan ya saba ma al'ada to kaga mutum na tsaye ya tashi sama ya saba ma al'ada sai dai ya hau jirgin ruwa jirgin sama ko amma yadda nake din na kawai muna gamawa na cito malam zo mu dauke ka ne cewa ah, kawai sai ku kawai fiye na tashi na yi gida ba ruwana da wani mota ko wani in zan zo majalisar na kawai na zuwa ne kawai daga sama kawai gana shiga malamin zuwa an gane kaga wali ke na misali to al'adu na wannan gida na duniya an keta su ga manzan Allah to shi mu'jiza shi da kharibul ada ne in an ba mutum mu'jiza ko kuma wali aka ba shi karama ya zama kharibul al'ada ga normal situation ga abnormal to su manzanni suna aikata abin da yake abnormal wanda ba a saba da shi ba mutum ya mutu an binne shi ka tayar da shi harikul al'ada to manzo Allah duk al'adu na wannan gidan duniya an keta su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa warratuhu li dambi wato hasken fuskarsa wato um, fuskarsa ya tabbata ga haske kuma tafinsa ya tabbata ga ukugun ruwa fuskarsa haske tafinsa kuma in yi haka sai ruwa ya rinka zubowa mutane su bi ba hasu su koshi na'am ata akhiru kad bazza man kana kabilau ata akhiran hmm. ata ya zo a matsayin na ƙarshe kad za man kana qablahu kuma hakika yarin jayi wanda suka zo gabanin shi fa akhza bihi Allahu salim sai Allah ya kunyatar da cross da yi da taimakon shi da mutanen cross wa ya da bi gadrati wato ya daure hannayen nan na ma'abucin yaudara wanda ya nufin ya kashe shi al'adu na wannan gida na duniya hakika an keta su a gare shi hasken idansa a hasken fuskar shi ya tabbata ga haske tafi kuma ya tabbata ga kubbogowa kar wanda duk ya sa wa al'ada hmm. a ga fuskar mutum yana haske kamar tocila kuma tafinsa yana kokogo da ruwa an ce babu ruwa ana so a sha ruwa za a je a siyo kukara siyo a kawo bukiti sai ya su gaya sai bukiti ruwa ya cika kowa ya sha shi kuma ruwan kila ma ya fi sauran ruwan daɗi hmm. a shirya بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وأنت عن التقوى وأن لك yasa ilimi yana da kyau sosai muga wannan maganar khariqul lil ada na ce abu ya keta al'ada akwai mutanen da suka wawaitar da hankulan mutane sai suka yi inkarin mu'jiza mu'jiza ƙarya ne kamar ƴan ahmadiyya ba sai da mu'jiza ba kuma sai suka ba hujja da qur'ani wallan tajida ni sunnati llahi tabdila a very clear gashi nan yadda Allah ya tsara ɗan adam ɗan adam ba zai taɓa canzawa daga wannan ba ga al'ada an san jariri bai magana in an ce ya yi magana zai sa'ala alagwayiri ba zai yiwu ba ga al'ada mutum bai tashi sama ba zai taɓa yiwuwa ba annabi isa da ake cewa yana rayar da matattu duk tawili suke masa ba su yadda ba an gane su wannan aya wa tajina li sunnati llahi tabdila da shi suke tawili a ce annabi isa yana sama sai to dan adam ba zai taba rayuwa a sama ba scientists sun nuna a sama sai sun nuna masu yi proven din scientifically ba iska a sama kuma qur'ani ma ya ce wa man yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كان هوا سمج كان أرى دوكونشي zuciyarka na ƙara takurewa numfashinka na ƙara ɗaukewa Ka zai taɓa yi wa ɗan adam ya yi a sama ba wannan ta ce da bisullatin lai tabdila a gani to wani sai zai ka nan take sun zan da kai to akwai abu wanda yake al'ada ko akwai abin da yake ya saba ma al'ada an gani ko ɗan adam ana samun normal and abnormal hmm? kamar da na kawo gudunci akwai wani mai shan fiya-fiya a nan tilin wada sunan shi ƙozo ko zukunin shahararri ne billahi lafi zai je wajen inyamurai masu siyar da biredi ko wani abu ko wuyi ko dai wani abu yana so ya siya kawai yanzu ya sha bashi fiya fiya na bashi wallahi zai sha kuma ya haɗi ya sha ya ce ɗara mai inyamur na ganin ya sha ya ƙara zai farle abu kada ya zo ya mutan mai a shago shi kuma yana gamawa yana ganin inyamur ya gudu zai yi biredi da yake so idan abin da yake so kawai ta ba shi Kuma kowane bawon Allah ya daɗe kafin ya mutu dan tudun ba mun shi ba mutum ne sannan kuma iya maganan wajen wuta wuta zai shauke ɗin kai kashe ka wala ko za ka yi riki ko lafiyar shi don ka ga wallahi ka zai daga wani sama da buga shi karya shi daga mutum ya mutu nan nan shi zai rike ba scientifical wanda zakiki ne ba bai da ilimin science kwata-kwata bai ji boko ba halitta ne kawai yanzu wani mutum da ya kira raskwana a yara rasu. wani raskwana duk abin da ka faɗa wala zai baka amsa na lissafi ka za a haɗa da za ka faɗa wala kafin ka gama ya baka amsa bai taɓa yin boko ba sunan shi raskwana wani wani bawon Allah an yi tafiyar da shi a telebishin da wurare da wurare kaga wannan ya zaba abnormal mu yanzu da kwakwalwa mai lalace bini bini ma an ce a haɗa goma da hamsin sai ka shaka kwakwalwa yana billahi zai akwai wanda kawai kana faɗa zai baka amsa to ga irin wannan wani zai zo ya inkarin abin da yake reality ga shi tabbas akwai shi sai ce babu kamar irin da cewa ba a zai ko wani ƙarya ne a ce aljani na shiga cikin ɗan adam sun zaka gani ga shi a unguwanku abin ya faru kuma an yi addu'a an cire shi an haɗa kai da mai yin abun da iyayen yarinya aka ce aljani na shiga cikin mutum shi medical doctor ne shi ya san abun abu ne wanda yake bukatar aje je psychiatry ba aljani bane ana shi iya abin da makura in wannan biya faru psychiatry shi ne solution kasa akwai medical doctor wanda musulmi ne har yau ba sai ta akwai aljani ba ba sai zama yana shiga ba kawai zai sai ta dariya kawai kuje nan asibiti kawai kuna zuwa za ku magani <laughs> kawai ina ganin ya yi karatu a kasashen turai ko bai yi mu'amala da jama'a ba daga wannan karatun da yi sai tsaya kawai sai je a tura shi asibiti eh in kare shi eh. akidan mutazila ne akidan ahmadiyya ne akidan da yawa daga cikin akalani ba sai da akwai aljani ba بل الدناء في هاشك في المحل بعض خريان وما زي ما قلوا بيسنا انت بكان حال التنبا إلي تيباني بل ليه ليه زمان في كده كذا هذا كذا كذا ليه زمان كذا تشي الجني إسي كذا سوى خاو كاتيك سوى خاو كاتيك نعم وحتى ان التقوى ان لك الجناح اذا شكون ما لم ينظم اشترى الاسكه amma kullum sa kashi da yake bai yadda cewa za a yi rukuya ba kullum sa kashi tana nan tare da iskan Na na wa ta an taqwa wato kayi rauni daga tsoron Allah anna laka jada ta ina zaka samu wani amfani mutumin da ya rauni daga tsoron Allah ta ina zai samu amfani wa anta kai kuskure kai wahabi da ma khinta ihmalana idan ka yi tsammani wai an bar mu haka nan banza in ka yi tsammani wai zuwa mu duniya an ban mu banza ne ka yi wahani wuruduka baharar hirs gangarawanka ce kunnan na kwaɗayi yalmi laka sada yana ƙara maka kishirwa Gangara ce kun kwaɗayi da kake yi yana ƙara maka kishirwa ne himi wato ka gangara magangaran magangaran ainihin masu kishirwa ka gangara magangaran raƙumi mai jin kishirwa fashari na shurbar him him din nan raƙumi mai jin kishirwa ka gangara magangaran raƙuma masu kishirwa wa ba ha murwa ka gangara mashara'atar rada ka gangara titin nan na hallaka da him irin gangara wannan raƙuma masu kishirwa idan raguwa masu kishirwa suka hango ruwa ya suke yi za su bi shi a guje za su bi wajen a guje ku na a wabatinu ha murrun zahiru ha hulwa ita duniya baɗininta daci zahirinta zaki ita duniya zahirinta ta digare shi amma in karaka ta za ta kai ka zuwa ga halaka ne eh, duniya budurwa wawa hmm, shekarar ta miliyan amma za ka saurin yake neman ta ya aure ta wai eh, yana ta so ya aure ta shi lalle sai ya aure duniya ba kuma ta girbe shi da shekaru da yawa waje da zai ba wa an ta an kuwa ka yi rauni daga tsoron Allah ta ina za ka samu wani fa'ida ka yi wahami in ka yi tsammani wai an bar mu haka nan kara zube to an ban mu ne da an halice mu ne da mu bauta mu Allah wurudukan bahar alhirs gangarawa kaga tekun kwadayi yanne na kasada yana ƙara maka kishirwa waratta wurudat waratta mashrahata rada wato ka gangara zuwa ga titin nan na na na halaka na wurudan irin gangara wannan na raƙumma masu kishirwa batinuha murru wa zahiruha batininta daci kuma zahirinta zaki balagatun wabi'a eh to zai wasu suna ne ai malamin addini yana karance-karance ya karance a gidan wa'in ya karance a gidan wancan to ila sai ya gamsu da hada da nashi hmm. na muje na balaga bismillahir rahmanir rahim ka'idoji al'amru talabul fi'l ala wajhi al shi umarni neman aiki ne akan fuska na rinjayi neman aiki akan fuska na me na rinjayi me yake nufi da wannan neman aiki akan fuska na al ila wato ya zamanto na sama shine yake neman aiki daga na ƙasa shine al'amrul hakiki inda al kamar Allah ya ce mana wa aqimus salata kaga Allah ne a sama mu ne a ƙasa an gane waƙi mu salata wa atun zakata ko sai so idan na sama ya umurce ka ya zama to amrun haqiqi amma idan na ƙasa ne fa mu da muke cewa rabbi gifirli wa liwalidayya ya Allah gafarta mun to ba a kiran wannan a wajen malaman balaga a musulun du'a kamar za ka yi rabi a matsayin ka na ɗalibin nahawu me za ka ce fi'il al'amur rabbi gifirli ya rab gifirli sai al'amru ga ala sukun amma wasu malaman na hawa sai suka ce a'a fi'ilul amru wa du'a saboda amma fannin malaman nawo shi malamin nawo ba ruwan shi kawai an ba da umarni umarni ne shi malamin balaga ce duk umarnin ya kaskashi kashi idan ni babba ne na ce yi kaza to shi ne yake bukatar dole ka yi shi ne umarni amma in ba ni ba ne na ƙasa yace ba su yawon mota roƙo yake yi yana roƙo ne muna bukaci rabbi gashiri roƙo muke yi du'a ne ba umarni ba ne wannan an gani? na'am na'am lil amrun arba'un siya umarni yana da sigogi guda hudu fi'lul amr akwai fi'lul amr wal mazari wa iqra iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kaga fi'lul amr والمدارع المقرون بنام الامر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ولتكن wannan lamu din asali shi wali walitakun saboda ya dan yi nauyi sai aka dan rage shi aka sa sukun wal walitakun kaga babu dadin fada lamul amr litakun amma ya hadu da wawun din sai sai sikal wali takun minkum ummatun lalle a samu wasu al'umma daga cikin ku wannan tabbun fi'il amr ne a fi'il mudari ne makarun bilamil amr hmm wasu mu fi'il amr yawa da kuma ismu fi'il amr ismu fi'il amr kamar me dunaka alqalam khudh alqalam a cikin qur'ani akwai ismu fi'il amr ko guda ɗaya a qur'ani izo fil amr ina ne ya ya ayyuhal ladina amanu alaikum ay ilzamu anfusakum izo fil amr bima'ana ilzamu la yadurrukum man dalla idza tadaytu eh kaga izo fil amr wal masdaru an na'ibu an fi'l al amr da kuma masdar wanda ya zama na'ibi na fi'l al kamar mai. وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أقول أن الضربة إن اضربوا الرقاب وأن الضربة إن مصدر نائب عن فعل الأمر فالذي آه، ومعناه اضرب هنغاني قد تخرج آه، صيغ الأمر عن معناها على صريح وتو سنوبر والدين إنسانا بقى shi ma wa ahsinu bil walidaini ihsana to sigan umarni yakan fita daga ma'anar shi na asali ila ma'anin ukhra zuwa ga wasu ma'anoni daban kenan sigan umarni yakan fita daga me daga daga alwuju daga ma'anar al-istila daga ma'anar talabul fil ala wajhi al-istila sai koma zuwa ga wasu ma'anoni daban na istafada min siyaqil kalam wanda ake fa'idantuwar shi daga siyakin magana tsarin hmm. magana kenan tsarin magana yana da muhimmanci wajen fassara hmm. in za ka fassara jumla ka ringa duba siyakin jumlar tukuna in ba ka ba sai kai zalunci karina kan canza ma'anan kalma hmm. an gani karina kan canza ma'anan kalma yanzu ko wani hadisi da annabi ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam imamu nawawi ya kawo shi a babun tawazu manzan Allah manzan Allah wata baiwa tana kama shi fatan tsali yin haisu sha haisu sha'ad tana riƙe an hannun annabi ta tafi da shi dinda ta garama a nan wajen yaya zan fasara shi ala zahiri tana kama hannun annabi eh, ta tafi da shi inda ta so ya ke nufi a nan kinaya ne na annabi yana da saukin kai ba shi da girman kai ko baiwa ta gayyace shi za shi an gani ko baiwa ta za shi saboda annabi wata rana wata baiwa wata mata ta ga ana ta gaisa ba da annabi ana masa mubaya sai ta miƙo hannu ta ta zo ta yi mubaya da annabi sai manzo Allah ya ce subhanallah inni la usafi wan nisa ko manzo Allah ya ce gara a doshi allura a tura shi a ka ya kullo kaza ya fi alkhairi ya fi sauki daga saba jikin matar da ba ta kama kaga to kaga wannan ya nuna manzan Allah ba zai taba taba jikin mai ba mutum da ba tashi ba nan wannan abun nisa ala zahiri ne malamai sai kokarin su nufi me ake nufi da hadisin hal alhaƙiƙa a aw Majalis. majaz kun gane to haka ake fassara in ya zama to karina ya hukunta abu akwai karina a cikin jumla din akwai karina kuma a wani waje akwai karina a waje akwai karina a ciki duk gaba ɗaya ana amfani da shi kamar karina na cikin jumla na wajen jumla wakar zaba da qaumuka wa huwa hat. mutanen ka sun karyata qur'ani a halin gaskiya ne manzo Allah bai samu nasara ba duk mutane sun karyata qur'ani ba wanda ya imani mutanen annabi sun kare shi qur'ani kuma qur'ani gaskiya ne shikenan manzo Allah ba shi da mabiya wa yake manzo Allah mutane sun musulunta zamanin shi muka zama bi ko muka wala sai Allah ya ce lakin rasul wallazina amanu ma'ahu yaya ashe akwai allazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika lahumul khairat kada sai ka hada wannan da wancan menene kaumuka kafiran maka da basu musulunta ba sun tarye tashi eh? ba dukkan su ba hu makarajal umum wa ma'anahu ma'anar khusus to aka yake fasara akan shi to siyaki siyaki makshi ko siyaki ana gane shi siyaki ya bambanta da karina siyaki a cikin jumla yake a cikin jumla daga ko wani siyaki wanda zai hana mu fasara shi akan hakika ko man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba abdi wa ma taqarraba taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu ilayhi mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu hmm? wannan hatta uhibbu hudun nan ai zahiri hatta uhibbahu har sai na so shi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kenan da can ba a san shi kaga siyakin magana ya nuna wa ma takarraba abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya min mabtaratuhu alayhi ashe mutum ya aikata farilla an so shi to amma kuma fa idza taqarrab ne bai la na nafila wala ya zalu ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu kaga wancan siyakin na san shi in yayi farilla ya nuna na nafilan nan ba ɗaya bane da wancan da wani ziyada ne har sai na ƙara san shi ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi eh? baka yi imani ba kuma ka ce ba allazina Aminu. ya ku wanda kuka yi imani kun yi ya yi wanda bi illa. Ya can ba shi da tsoron Allah yanzu ne Allah yake ce bai ji tsoron Allah Ya ya. mutum bai kafirta ba an annabi an ce bai kaji tsoron Allah kenan ba ku da in ba kira bai ci gawayi subhanallah an gani to karina yana taimaka wajen fahimtar magana na ga kalin sha'ad kamar irshad za lokacin umarni zai zo ya tashi daga amurin haƙiƙi ya koma irshad kamar wanne ne ka zafal ya sir na ne ka zafal ya sir man tsarabar a aji haka nan jin mai neman makiya haka ya kamata ya tafi a gari tun mutumin da yake so ya haddace ƙwar'ani haka ya kamata ya bi hanyar da wannan ya bi kaga umarni ne amma ya tashi daga umarni ana nuna ma abin da ya dace ne ka za fal ya kun matsalabal a aji. wa misali tsora ka fal ya kun tsullabi al'amur huna ya ne kharaja an da yi ilal irshad na na a ah, wadda kuma ya yakan ɗauki ma'anan addu'a shi ma umarni ko? Ah. a tsawon menene kamar rabbi filli da muka magana ku rabbi wali ne ya to wato shi ne kaga a nan wajen ina ne za mu kawo shi na'am an gane ku mm-hmm. suna kamar rabbi ka liwali wali wali ya je kaga ya tashi daga umarni na hakika ya koma yawwa watamanni watamanni yawwa iltimas shine iltimas shine aboki da aboki idan aboki ya umarci aboki an gane malami karin da karin abokan karatu guda biyu wani wanda da Allah ɗibo mu ruwa da Allah wanda da kuma buta kuma ajin kuɗai da shi su umarni na hakika ne a'a request ne ko ka dan roƙe shi ne dan Allah ka abokin ka ne da shi ne iltimas wata tamanni kuma yakan tafi zuwa ga ma'anan tamanni buri ala ayyuhan lailu dawil alan jalidi subhin wa mar isbahu minka bi amsali ala ayyuhan lailu A alan jali saurara ya kai dare mai tsawo ala saurara kwaranye hmm. dare mutum ne ka ce ba dare ya kwaranye ai dare bai jin magana a gari ala ayyuhan lailu tsawai alan jalibi su biyu kwaranye a samu asuba wa mal isbahu minka bi amsali to me yasa ya zama tamanni kamar yana cewa ne dama a ce dare ya zama kamar mutum yana jin magana na hmm. ya fara da ma a ce dare kamar mutum ne yana jin magana na ya kware to ma kashi baya ji kawai yana yin burin abin da ba zai yiwu ne an fahimci jona ku na kuma wanda ke cewa ala menene menene ala ayyuhal yana magana kan tsuntsaye hal man yu'iru janahu asir balqata hal man yu'iru janahu la'alli ila man kar hawaitu adiru ya ku tsuntsayen nan wato eh, ɗan ɗan duruwa ne ake kira sir garken ya ku garken nan na tsuntsaye shin a cikin kwakwa wanda zai ara mun sa la'alli ila man kar hawaitu adiru ko zai yi in tashi zuwa ga wanda nake so sun suna jin magana ka ne ba zai baka wani fifike kaga wannan shi ba tamanni ne shi tamanni ya yi burin abin da la yumkin husulu da kuma zaɓi an gani shi zaɓi eh? wannan taswiya ke nan taswiya an gani takhiyir kulu wa shirabu hatta abin da kai takhiyir a ba da zaɓi ka yi wannan ko ka yi wannan ish azizan aw mut wa anta karimun ish azizan aw mut wa anta karimun karayu kana mai daraja an baka zabi ko ka mutu kana mai karamci tsakanin sukan ainihin masu da kadawan tuta an sha'a sha'a falyabkhal a wannan shi shi takhir ai an baka zaɓi ne ko kai wannan ko kai wannan kai wanda kaga yafi masu ki shi kuma ta taswiya sawa'un alaina au asta ish azizan aw mutu ta karimun wa man sha'a falyabkhal wa man sha'a falyajud duk wannan daidai ne a gare ka kafani na dakum an ilmu matsalib ta zuya ne wannan ni a waje ne da wanda ya bani kyauta da wanda ya mun rowa daidai ne tun daga sarki tun daga ga saifu daula Tun duniya ma kowa ya hana ni ga ina tare da ranka ya daɗe an gani kenan ko ka bani ko baka bani ma daidai ne sarki zai bani ta zuya wata ajiyu da kuma ta'ajiz sun marji ilbasar karratain a can wannan ɗayan ba shi ba ya eh, akwai wannan na ayyar da sun kawo cikin tabaraka sun marji ilbasar karratain ya ƙarin ilaikar basar kasi auwa huwa ba ijil basar kafin nan ba ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أنفسنا هل كلام ثم رجع البصر قيد يا رشيبة هل كلام فضول هو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت kun marji ilbasar hal tara min fudur marji ilbasar hal tara min fudur ka dawo da idanka shin kana tsagewa a sama duba ka gani kai da duba kai za gani a shi hal tara min sun marji nan litajiz ne bal wato an faɗa ne don a gajiyar da kai duba an ka gani babu an gano wannan ku sannan sai wanda aka kawo wancan nan na wancan eh wannan wannan cikin kan nan sun cikin basar karar ta yi yan kalif ka ƙara komawa da idanka idanka zai dawo yana kaskantacce yana gajiyayye sun barci din da shi ma al'amur huna lai ta'ajiz wa in kuntum fi كنتم wa in kuntum fi في bi ma نزلنا ala abdina يوه in ka kasance cikin kokonto daga abin da muka saukar ga bawon ka zo da sura irin shi al'amur guna litta ajiz ba za ka iya bari an gani am ya kulu naftara kul fa'atu bi ashari suwari misli muftarayat wada umanin sada'atu min dunillah duk wannan al'amur din nan laysa ala haqiqati bal huwa litta ajiz an nuna ba kafirai ba za ku iya ba in ku isa kuma ga hanya ga fili ga mai doki na wata hadi da tsoratarwa tsoratarwa na ne izalam ta sha'aƙi batar layali walamtar ta haifar na a mata sha'u in baka jin tsoron akiban darare ko baka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama bismillah an gani nan an yi a baka tsoro in ba ka jin tsoron ƙarshen dara ne da kuma ƙarshen da kuma ainihin ba ka jin kunya aikata abu daga nama wannan an tsoratar da kai al'amur huna lil ta'did ike ma shi to innahu bi kulli shay'in innahu bima wani ba wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum kuma khayr al-abyad har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare al-fishir wannan kulu washrabu ba lil wujub bane lil ne ba dole bane سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك